da take jawabi ga 'yan jaridu a nan Abuja, shugabar kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto ɗaliban Chibok wato Bring Back Our Girls, Dr. Ezekiel Sele ta ce. Ensuring that citizens understand that they cannot be far from governance. Za mu tabbatar da 'yan ƙasa sun fahimta cewar ba su nisa da yadda ake gudanar da al'amuran su a gwamnatance ba. 'Yan ƙasa ba sai sun sami mukamin gwamnati don su taka rawa a gwamnatin da ke mulkar su ba. Abin kawai da zai aiki anan shine muryoyinsu. Dr. Ezekiel Sele ta ci gaba da cewar. We must use our voice voice. Dole mu amfani da muryoyin mu don mu buƙaci gwamnati bata saki hanya ba a ta yadda take gudanar da manufofin mu hukumomin mu da ma albarkatun mu Wani dan gwagwarmaya kuma IG Wala wanda kwanan nan suka yi tattaki har zuwa can garin na Chibok ya gaya min abin da idanunsa ya gani. To abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne musamman in ka shiga cikin garin Chibok. Gari ne wadda saboda abin da ya faru irin tsaro da ake kokarin a tabbatar a wannan wuri ya tsananta rayuwa a wannan wuri ba a barin baki su shiga garin kai tsaye yan garin kansu sai ana nuna cewa dole sai suna da izinin ma za su zo gida. Sannan babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa. Je ka gane wa idan ka hankalin ka zai tashi. Na tambayi Comrade IG Wala ta yaya yake duba yiwuwar ceto 'yan matan Chibok? Babu ɗan adam da zai ce maka zai yiwu ko ba zai yiwu ba. ko su sojojin da suke fagen daga suke ta kokarin wannan abu ya kawo karshe ko kuma su tabbatar da an san to yaran nan ko an cece su ba sai sa suke ko zai yi ko ba zai yi ba abubuwan gashi nan wani lokaci ya sake cakuɗewa wani lokaci kuma a ka ga dai ya kwanta ka rasa gane ina ne gabanta ina ne bayanta kanar rabi abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar tsaron najeriya baki daya da su yan mata garin da kuma wanda ba yan mata garin nan allah su ma din duk wanda ke tare da wanda aka kama ko kuma wanda ke tare da ainihin su yan boko haram in allah Allah yarda yadda muka ci gaba da wannan yaƙi za mu ainihin ceto su. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yeah,